ɗan uwa mai albarka Sheikh Malam Mustapha Sudani wanda yake gabatar da tafsiri duk shekara a garin Lagos wanda asalin shi ɗan garin Kaduna ne amma can Allah ya aje shi ya zama mai hidima mai faɗakarwa mai tunasarwa mai ɗaura mutane akan hanyar Allah kamar yadda Sheikh Ibrahim yake cewa wal ummatu qasdi fihim an asukahum ila hadratil barr rahim ilahuna duk wani batijani zaka ga bashi da wani buri illa ya bi koyarwan Allah da koyarwan manzan Allah da kuma hanya irin su ah, ta Maulana Shehu Ibrahim Inyas hanyar ɗaura al'umma akan bin Allah da san Allah da bin manzan Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa zaka ga shehu bai zo da ba mu ma almajirin almajirin shehu ba ma zama bagadartu audani wa ahli wa usrati ajubal falalam ashku qattu kalala shehu yace bagadartu audani na bar kasata wa ahali na bar iyalai na wa usrati na bar dangi na ajubul bala ina keta dazuzzuka lam ashku qattu kalala ban taba kawo kukan na gaji ba bi kaulaka dauran wani lokaci a kaulaka nake shiga in isar da sakon Allah aw biyo bi wata ran ma in nazo iyafin naga mutumin da ba musulmi ba sai na tallata mai addinin musulunci bari al fasiki na kusala wani a faransa garin fasadai masu lalaci na je na isar da sakon Allah saboda haka duk inda kake musulmi a duniya wakilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi Ibrahim yake wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. saboda ba shi da wani aiki illa ka zo ya rike hannunka ya sada ka da manzon Allah wasulu habibillah yulfa bi wasliya kana so ka je wajen manzon Allah shi wace zo ka rike hannuna Allah ya da nan zan kai saboda haka ƴan uwa dan uwa mai albarka shi malam Mustapha a Sudani ya kawo ziyara za mu gabatar da hadara ta goron sallah wacce ba za ta wuce zuciya arba'in ba insha Allah rabbi wanda za mu gabatar da kyautan karatu da kuma raddi zuwa ga shi wannan girman dare ɗayan girman dare ɗaya ba haihuwar asuba wanda ake kira da ainihin adam abdallah mai gemu a makogoro ya fito ya ta yin shiriri ta wanda su kansu wanda suke tare da shi ba za su faɗa mai gaskiya ba ne amma a su su su ake kallon shi a mara wayo ake kallon shi a kuma dolo ake kallon shi domin maganganun shi ba maganganun ilimi ba ne wai shi nan ramako yake yi wa abin da sai da abul fatai asari yake faɗa kan ibn timiya shi da abin da sai da abul fatai asari zai faɗa kan ibn timiya abu ne wanda yake rubutacce a cikin littafi ba kage bane ba zagi bane ba cin mutunci bane haka malamai suka faɗa lallai a cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa ibn taymiya na tabin hankali akwai su wallahi a cikin malamai cikin su akwai imamu zahabi hmm? kuma almajirinsa kuma almajirinsa ne ga kaga in an ce ibn taymiya na tabin hankali kaga ai ba zagi bane da yawa akwai ma ne sa almajirinsa ne ya faɗa da yawa akwai masu ganin haka to idan sai da abul fatih ya ja cewa ibn taymiya mahaukaci ko abin da ya kama da haka wallahi ba wai zagi bane a cikin littafin muka gani muka karanta saboda haka yan uwa za mu yi muku play din wannan bidiyo minti ɗaya. 'yan sakonni ji ku gani ah, insha Allah rabbi sai mu fara gabatar da wannan raddi da kuma ainihin kyautar karatu zuwa ga mai gemu a makogoro kasance da bidiyon kamar wannan albani da kake gani wallahi alim ba ina faɗa da wasa ba zai karantar da tijjani da baban tijjani da baban baban tijjani wallahi zai karantar da su sai wayar musu da ke. sai koya masa da addini wallahi tun daga yasin ba ara alif lallan hakuri nu kuda wallahi zai koya masa addini tun daga nan zai koya masa arabiya zai koya masa qur'ani zai koya masa hadisai zai koya masa fikihu amma hasara in ku ya yarda abin da na faɗa ba ga cikin musali ina littattafan da ya rubuta ina aikin da ya musulunci yana ina wani littafi yau za ka ɗauko ka ce sahaha tijjani babu ko koso ɗaya ba ko da wanda sahaha tijjani babu babu da kama hutun jari sai dai kawai abin da aka rawaito har a azar za ka iya faɗa kansu shi ne sababuna ruwaya min ruwaya ta ahmad tijjani al-makduba in kana neman tantirin makaryaci to tijjani za ka nema in kana neman tantirin wanda ya rayu kan ko wannan duniya ta ba da shaida tijjani za ka nema dan fojeri dan kudin jago shi ba za ka je ka nemo tijan kar ku ɗauka tijanin wani abu ne kamar jaje-jaje na yabo a'a tijan sunan ƙauye to wannan kawai ba za ka je za ka je ka nemo ba to amma saboda wannan yaron da kiki ne ko cewa yake ni ina da maliku ya san ya ɗauki ibn ke da Ya ma na kunna mun alaƙarsa da maliku alhamdulillah duk da wannan wajis dan mm-hmm. takaitaccen lokaci ne da za mu gabatar da bayani a takaice akan shi wannan gaɓotaren yaro mai gemu a makogoro to yanzu ga kyautar karatu daga mai faro ta zan yi minti na goma insha Allah rabbi sai mu ba sudani ya minti goma zan tsaya da minti goma sha biyar kyautar karatu zuwa ga mai gemu a makogoro na lura ma asalin sunan garin shehu tijjani baka sani ba baka san inda aka haife shi ba baka san sunan kasar shi ba to kyautar karatu na farko da nake so in maka ne. Shehu Tijjani asalin shi dan Algeria ne. Da ƙasa ɗaya ce Morocco da Algeria a haɗe. Hmm. To daga baya da aka zo aka raba sai ya zamanta cewa inda aka haifa Shehu Tijjani ya fita a Algeria. To Shehu Tijjani sunan ƙasarsa Algeria. Inda aka haifa Shehu Tijjani ko sunan wurin Ainu Madi. Hmm. Sunan wurin Ainu Madi. Dan na san baka san sunan ƙasar ba, baka san sunan inda aka haife shi ba, kana ta shirme kana ta shiriri. To inda aka haifa Shehu Tijjani sunan wurin Ainu Madi a cikin kasan Algeria wannan hmm. kenan sannan kuma <clears throat> mu je mu makogoro kai magana akan wai shehu tijani ba shi da littafi ko kwanaki na yi maka raddi wannan littafin azabun wa aurat wannan littafin ahzabun wa aurat me ma'anan aurat in an ce aurat kowane mutum yana da lahaja ta shi hmm. kamar yadda 'yan kasuwa suna da lahaja da suke yare da shi hmm. ah, me yake da suna likitoci suna da yaren su yanzu in likita ya rubuta maka rubutu ai duk ilimin ka ba likita bane sunan magani ba za ka iya ganewa ba amma idan ka kai wa wanda yake zaune a kemi sai ka ga ya gane to mu ma su bai muna da lahaja namu da aka ce aurad ma'anan aurad ai al'azkar mm, da yaren sufaye in an ce auradai ana nufin al'azkar mm. an fahimta ko to wannan azkarai ne da aka samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Maulana Shehu Ahmad Tijani ya fitar da su a cikin wannan littafi kuma yayi magana babu wani abu wanda shehu tijjani radallahu ta'ala anu na zakaran da manzo Allah ya koro da shehu tijjani bai koyar da mu ba shehu tijjani ba wai ya zo da wani sabon abu bane wannan littafin shehu tijjani kamar yadda kace ba inda shehu tijjani ya koyar da wani abu na ibada ko na sallah ko abin da ya kama da haka na zo na karanta maka wannan littafin gashi azabun aura shi littafin shehu tijjani ne littafin isa ne ga shehu tijjani yasa yake faɗa ɗaliban shi ke rubutawa isa ne ai ba yadda zai ina faɗa abu kana rubuta kashe ba littafi na bane isani yayi. din masu ilimi ma sun san haka suna yi ba dole bane malami sai ya ya zo na yana rubuta a zai ka faɗa ana rubuta zai yanzu tafsirin shehu ibrahim da kuke ɗaukowa firiya da tafsir shehu ibrahim ne ya zo na rubuta shi da hannun shi fassaran da shehu ibrahim tafsirin shehu ibrahim ne na kasuka wanda ya aka tattara aka tattara aka tattara sai aka mai da shi na larabci tunda shehu ibrahim na tafsiri da larabci aga in kun tayi cewa kuke tafsirin shehu ibrahim inyas kuma nashi da ma ba shi ya zauna ya rubuta da hannun shi ba an fahimta ko so saboda ga wannan littafin azabun wa auradu littafi ne na nami na shehu tijjani har ma abin da ya tabbatar maka da shehu tijjani malami ne da ya zo yana magana akan tawassali da manzon Allah ingancin tawassali hadisin Usman bin Hanif din nan wanda ya zo ya roki Allah ya tawassali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmati ya Muhammadu inni wajjahu bika ila rabbi fa fa yaqdi hajati fa yaqdi hajati to wurin da Shehu Tijjani ya zo yana bayani akan wannan hadisin manzon Allah wannan hadisi ne ingantacce kowa ya san ingantaccen hadisi ne hadisin ah, Usman bin Hanif sai Shehu sai Shehu Tijjani ya ce kala Shehu Ibn Taymiyyah saboda ka Shehu Tijjani malami ne kuma yayi yana bincike a cikin littattafan addini hatta cikin littattafan Ibn Taymiyyah shehu tijjani ya kutsa ya san maganganun Ibn taymiya yace qala shehu Ibn taymiya yace inna dabarani zakara tafarradahu bi mablagin bi mablagi ilmihi an gane ko sai ya kawo walan yablughu riwayat walan yablughu riwayatu ruhi iba ruhi ibn eh, ruhi ibn eh, ubada an shu'ba wa sai ce isnadun sahihun Shehu Tijjani ce wannan isnadi ne ingantacce kasan Shehu Tijjani ma malamin hadisi ne Eh? Ya ce Ibn taimiyya lallai ya ce dabarani a inna dabarani da hu ya ambaci ainihin kaɗaitarsa bi mablagi ilmi ga matuƙar iliminsa kawai ya yace walan hu riwayatu ruhu ibn ubada ubada ruwayar eh, ruhu dan ubada bai ainihin riske shi ba an shi'uba daga shi'uba wazalika sai shi shehu jari ce wazalika wannan isnadun sahihun isnadi ne ingantacce an fahimta ko to sai shehu tijjani a cikin wannan littafi ya ce fattawassulu bi muhabbatin nabi ana tawassali da soyayyen manzon Allah wa tawassulu bi amalin salihin ana tawassali da aiki na kware. an gane ko min arjal a'malu saliha daga mafi rinjayen ayyuka na kware ana tawassuli da shi to kaga wannan me yake nunawa shehu tijjani hatta matsaloli da aka tattauna da su na addini to shehu tijjani ya tattauna akan wannan matsalolin an matsalan tawassuli kuma kace cikin littafin da za ga yadda shehu tijjani ya yi ainihin warware dukan wa'annan matsaloli sannan a cikin littafin nan akwai addu'ar da manzo Allah ya bayar shehu tijjani bai kawo tashi ba sai ya bada ta manzon Allah shine wajen yin istikara in ka duba shafi na ɗari da hamsin da uku za ga yadda shehu tijjani ya ba da wannan kaifiyatu wa amma kaifiyatul istikara. shehu tijjani ce yadda ake istikara. Ya ce fa innaka tusalli raka'ataini zaka yi sallah raka a biyu bil fatiha karanta fatiha wal kafiruna ka karanta suratul kafiruna ka karanta suratul ikhlas yace fa iza sallamta in ka idar faqra al fatiha ta karanta fatiha maratan kafa daya summa al ikhlas sai suratul ikhlas maratan kafa daya summa salatul fati. ai dole ba za a yi miya ba sa mata gishiri ba hmm. sai an haɗa mata da gishiri salatul fati shine gishirin hmm. ita ma salatin annabi ne salatul fati riwaya ne daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wanda imamu ali ya rawaito daga manzala sallallahu alaihi wasallam an gane ma hadisun isra'i awwa an fahimta ko to sai shehu jani ce summa du'awul istikharatil mashhur sai ka karanta addu'an istihara wacce ta shahara fi kutubil hadis a cikin littattafan hadisi ka gane shehu jani malamin hadisi ne eh in shehu jani ba malami bane bai karanta littattafan hadisi ba ta zai gane wannan istikharan ta shahara a cikin littattafan hadisi kuma ya gane ya ce kuma amma a littattafan hadisi kaga ba zai gane ba zai gane ba sai ce Allahumma inni astakiruka Allah ina neman zaɓin ka bi ka da iliminka wa astaqdiruka ina neman ikon ka bi ka da ikon ka wa aluka, min fadlikal azim ina roƙonka daga ka mai girma fa innaka taqdiru kai kake da iko wala qadir ni ban da iko har zuwa ƙarshen wannan addu'a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa shine ya koyar saboda haka kai mai girma a makugur muna gaya maka ba kai karatu ba anta jahilun murakkabun kai jahili ne jahilin ma wanda ya nitse a cikin jahilci yan uwa kun ji wannan abu na gaba shine shehu tijjani da ya tashi bai ɗauko mana waɗansu azukare na daban ba sai ce to da safe ga azkaran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi saboda haka mu ma mu rinka yi shehu tijjani ya ce wa fi sahihaini ya zo a cikin bukari da muslim ana abi hurairah daga abu hurairah an anin nabi daga annabi yace kala manzala ce man kala la ilaha illallah wa da la sharika lahu wanda ya faɗa la ilaha illallah wa da la sharika lahu wannan ba da Allah ya koyar bane shehu tijjani ke koya mana ga ta cikin littafin shi lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ci fi fi yawmi mi'ata maratin ya faɗa sau ɗari kanat lahu kanat lahu adlu ashar eh, riqabin za a ba shi ladan ya yanta wuya ya guda goma wa kutibat lahu mi'atu hasanatin za a rubuta masa lada ɗari wa eh, muhiyat anhu mi'atu sayyatin za a kankare masa zanabe ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu za ta zama masa tsari daga shaidan a wannan yinin kaga wannan karantarwa ne na shehu tijjani har yanzu shehu tijjani ya ce manzala ce man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi atamarra duk wanda ya faɗa subhanallahu walhamdulillah a yini kafa ɗari kuɗata hada yawo za a kankare masa zunubansa bayan karat misu da zaba dalbari kura ta kai misalin kumfan teku kaga waɗannan hadisai ne na tsari na azkarai da manzon Allah ya koyar shehu tijjani ke koyar da mu har ila yau shehu tijjani hadisin da in kun waye gari wanda manzo Allah ya koyar hadisi Abu Warshud da nace mu karantawa yace an samo da annabi annahu qala ah, kana yu'allimu ashabahu manzo Allah yana koyar da sahabbansa ya kula yana cewa idza asba ahadukum idan ɗin ku ya waye gari bali ya kula yace Allahumma bika asbana Allah da kai maka waye gari wa bika amsaina da kai maka kai yamma wa bika nahaya da kai muke rayuwa wa bika mutu da kai muke mutuwa wa ilaikan nushur tashi daga gare ka yake ya rasulullah ya Allah wa idza amsa idan mutum ya kai yamma bali ya kula yace Allahumma bika amsaina wa asbana wabika naya wa namutu wa ilaikal masir shawti jana ce qala tirmizi hasanun sahihun imam tirmizi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce inji shawti jani to kaga duk wasu abubuwa na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga shawti a cikin littafinsa ya ta koyar da mu ya koya mana ya koya mana shawti jani bai zo bala da wasu abubuwa yace mu rinka yi sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba duk abin da ka sani na azkarai na safe na yamma duk shawti jani ya koyar da mu so daga mai girma makogo rashin sanin shehu tijjani da kuma jahilci yasa ka fito kana wannan ainihin maganganun naka saboda haka lokaci na yayi zan ba da abin magana ga malam Mustafa a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir lain rajim wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin al-fatih al wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim assalamu alaikum ya uwa masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda kuke tare da mu a wannan kafa ta Sheikh mai farota kafa mai albarka to abin da nake so na ce ni uh, shi wannan gaɓotar gaɓotar uh, wawan wawa ne domin wawa ne eh ko da dai bai da taɓin hankali ko da dai bai da taɓin hankali to dole a ce masa wawa ne kuma ya nuna cewa bai san shehu tijani ba daga bayanan mai barota ya kamata kuma ku yi hukunci jama'a ku gane cewa bai san shehu tijani ba kuma wannan wata aya ce take nuna cewa alama ce take nuna cewa duk abin da suke faɗa akan shehunai ba su san shehunan nan ba hmm. su bi littattafan su ba mu kun ga muna muna karanta littattafan su babu wani littafi na wahabiya wanda babu shehu abu mun ganin al'ukudu duriya ne bima na kibi islam ibnu taymiya akwai majmu'ul fatawa duk muna da su duka littattafan su muna da su su madarij saliki duk muna da su littafan dai wahabiya ba wani littafin wahabiyawa da ba mu dukkan ba wani littafin wahabiyawa da ba mu da shi kuma ba mu karanta shi min gilafin ila gilafi akwai akwai shehin mu shek ayu alkaramsami limamin babban masallacin Yobe yake cewa babu wani littafi na ibnu Taymiya da bai karanta shi ba daga farkon shi har karshe su tabbata babu wani bawabi da zai iya bugar kirji ya ce babu wani littafin shehu ibrahim da bai karanta shi daga farko har karshe ba to kaga mun yi magana akan su mu ba akan jahilci muke yi ba akan sani ne akan ilimi ne su kuma in sun yi magana akan mu akan jahilci ne to abin da nake so a ji shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu idan ma bai rubuta littafi ba ko ɗaya ba Wa ya ce sharaɗin malinta sai an rubuta littafi dan Allah dan annabi a naman manzo Allah sallallahu alaihi ya ce sharaɗin malinta sai an rubuta littafi ne aka zama malami sayyidina abubakar littafi nawa ya rubuta sayyidina abubakar eh, umar usmanu aliyu littattafai nawa suka rubuta na addini to shikenan yanzu magana ka tana nufin ba malamai bane maganar ka tana nufin sabon manzo Allah sallallahu ba malamai ba tunda basu rubuta littafi ko ɗaya ba kai kuma a yanda kalaman ka suke nuna sai an rubuta littafi ne aka zama malam to yanzu a ah, shi shehu tijjani ko da bai rubuta littafi ko ɗaya ba in ka kalli almajiransa ka san malami ne domin abuwansa suka yi karatu su shehu aliyu harajin da ake magana da sauran kalibobin shehu tijjani abuwan shi fa suka yi karatu da za su nakalto magana sai daga shehu tijjani wannan ya nuna cewa ai shi malami ne tunda har za su yi shiftan magana su ce daga shehu tijjani ya ce kaza a hadisin manzon Allah kaza wani irin tunani ne da ku ne na jahilci wani irin tunani ne da ku na jahilci shi rubutu ra'ayi ne ni da mai baro ta idan mun ga dama yanzu za mu ta ta'alifi in mun yi ra'ayin yin ta'alifi akan mas'aloli da suka shafi fiqh hadisi duk wallahi za mu ta'alifi ta'alifi ya abu ne mai sauki ba ma zaton ta'alifi ba bai yin ma kokor abin da baka sani ba ni sha'iri daga cikin abubuwan da na kware a cikin su akwai shi'ir akwai waka yanzu zan dauki baharut tawil wallahi ba sai na tsaya ina tafakkur ba yanzu zan wake wayan nan to biloga al'arabiya yanzu bahar tsawil na ɗauka aga ko shi'ir ya fi nasar wahala wallahi waka ya fi rubutu haka zube wahala ni sha'iri da ci abubuwan da na kware a cikinsu akwai shi'ir da larabci wanda ina da waƙoƙi da na rubuta fiye da baiti fiye da ainihin ah, waƙoƙi ɗari biyar na yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wani rubutu wani ana rubuta littafi littafin ma gasu na muka rubuta fitarwa ne ba ba to yanzu misali abin da nake so na gaya wa mai gemu a makogwaro yanzu ya yi magana a kan wai albani albani to na rantse da Allah albani ko ni da mai baro ta na rantse da Allah man ƙarfin iliminsa na rantse da Allah ba zai iya karantar da mu ba albani ka je ka taso shi a kabari ka ce ya zo mu zauna da shi wallahi bai isa ya karantar da mu wai har kake ya zaso shehu zani da albani to shi albanin abin da sa ba za mu yi kace kace da shi anan ba shi ɗin ya faɗa muna da bidiyon ya ce shehunan ɗariƙa su ne malamai a gun su ma wahabiyawan suka yi karatu albani ya faɗa ba ma wannan albanin ba wancan baturen ya taso da shi ka gani ka taɓa ganin A kaddara wancan albanin bature ma yake nufi ta zai bature ya koyar da balarabe albani ya tsoratar da almajiransa yana gaya musu cewa ku daina ce musu jahilai domin mutanen nan a gunsu aka yi karatu in dai karatu ake nema a su albani ya faɗi wannan magana to kai yanzu da albani da kai wa ya fi sanin kansa wa ya fi sanin albanin tsakanin kai da albanin kai ka fi albani sanin kansa ne sannan magana da kai a ƙarshe nake so na gaya maka kaga shi ma wannan akan jahilci kake magana da kake cewa abul fate mai alaka shi da Imam malik duk sufaye an san mazhaban su ce a dainan nan garbu afrikiya mazhaban sufaye ce mazhaban malikiya eh a bangaren tauhidi kuma ash'ariya mazhaban su ce Sheikh Usman bin Fodi wace mazhaba yake bi duka dai sufaye indiya nan ne dai afirka ta yamma mazhaban su malikiya ne to don haka kaga kana abubuwa ne kallazis ta hawat eh, kallazis ta hawat ku shayatin fil ardi hayran to abinda nake so mutane su fahimta su waliyan nan dukka da takaddama ka je ka binciki karatu in baka karatu ba ka je ka binciki karatu ba wai hakan nan kawai muke bin su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya bamu alamomin su shi ya ba mu alamomin su ya ce eh, su ne su ne shi yasa muke bin su kuma muka gane yanzu wannan littafi ne a nawajirul usul fi ma'arifati hadisin rasul na abi abdullahi muhammadul hakim a tirmizi a manzo Allah sallama sahabbai sun tambaye shi suka ce ya rasulullahi a menene menene alamomin waliyai menene alamomin waliyai ka faɗa mana alamomin waliyai domin mu gansu mu gane su kuma mu fahimci ko su a yesu sai manzo Allah sallama ya ce a duba gashi nan shafi na ɗari biyar da sittin da bakwai nawadirul usul al'asulu thalis wal mi'a fi alamati auliya illahi ta'ala hadisin abdullahi dan abbasu ne an ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala qila ya rasulullah man awliya'ullah qala allazi idza ra'aw zakarallah wa fi riwayatin ukhra anhu qila ya rasulullah ayyu julasa'una khairun qala man zakarakum billahi ru'yatahu ru'yatuhu man zakarakum billahi ru'yatuhu wa zada fi a'malikum mantiqa mantiqahu wa zakarakum bil akhirati amaluhu hmm. suka ce ya ya suwaye waliyai suwaye waliyai dan ka gane cikin wahabiya ba waliyai saboda ba su da siffofin nan da manzo Allah sallallahu ya faɗa a cikin wannan hadisi duk siffofin da aka faɗa din in ka duba za ga waliyan da muke cewa waliyan su ne a nan gurin sai manzo Allah sallallahu ya ce su ne waɗanda idan kuka gansu idan kuka gansu za ku tuna Allah idan kuka gansu za ku tuna Allah a wata ruwayin ya ce Ah, wa'inne ne ah, a cikin waɗanda muke zama da su suka fi alkhairi wa'inne ne suka fi alkhairi a cikin wa'inda muke zaune da su manzala sallama ya ce wanda ah, kallonsu kallonsu yake tuna muku Allah kuma maganarsu maganarsu take ƙara muku a cikin ayyukanku kuma ayyukansu kuma suke tuna san muku da lahira waɗannan mutane ne waɗannan hmm. su ne manzo Allah sallallahu alaihi faɗa a cikin wannan wannan alamomin guda ɗaya a ɗaya dinnan biyu uku hudu wannan alamomin guda hudu yanzu shehin ɗariƙa yana zuwa ba sai an ce wani ya zikiri ba ana ganin shi za a kama la ilaha illallah ka san kuwa babu wani zikirin da ya fi la ilaha illallah oh. amma ana ganin waliyin wanda muke cewa waliyan ne muke bin su akan bin annabi sallallahu alaihi wasallama ana ganin su zaka ji an ruɗe da la ilaha illallah la ilaha illallah to yanzu ka taba ganin wani malamin ba wahabiye ya zo an kama la ila, illallah saboda ba ahalin abun bane saboda ba ahalin abun bane annabi bai siffata shi ba nan kuma zala ya ce shine wanda idan ka gan shi zai tuna maka Allah akwai wani tuna Allah da ya fi a ila, ilaha illallah an ga mutum babu sannan ya ƙara da cewa su ne wanda a kallonsu ma Kallonsu yakan tuna muku Allah wallahi da an zauna da waliyan sun zauna wala muke tuna Allah sai ga mun kama zikiri Kallonsu kawai yaro ibadillah man iza ru'u Allah. ka gani Zaɓaɓɓu. daga cikin bayan Allah su ne wanda idan kun gansu kuke tuna Allah kuna ambatan Allah sannan manzo Allah sallama ya kara da cewa kuma maganansa kuma tana kara muku a cikin ayyukanku dan haka duk shehin da ka ziyarta duk shehin da ka ziyarta babu abin da zai faɗa maka illa Allah illa manzo Allah sallama sai ya kwadaitar da kai shi yasa muke ziyartar waliyai dan haka wannan ma siffan su ce ayyukansu kuma suna tuna mutum lahira suna tuna mutum lahira ayyukan waliyai yanzu daga cikin wahabiyawa wanne ne yake da daga cikin wannan kofi da muka faɗa duk farigiman nan da ake lokaci na ne to ah, malam mustapha zai dawo ayi hakuri <clears throat> za mu yi abin a bisa tsari ne duk da akwai nukuta da nake so in zo in tabbatar da ƙaryan mai girma makogoro ya ce wai shehu ibrahim dan fojirin ne ai shehu Tijjani dan fojirin dan fo wannan ne ya buga jabin kuɗi to zamanin shehu Tijjani babu takarda ba takarda bari abu dirhami ne kuma zan zo karanta muku daga baki shehu Tijjani a cikin littafin shehu Tijjani zan karanta muku shehu Tijjani bai yi amfani da irin wannan takardun kuɗi bai amfani da su ba ina ba ma fara buga takarda ba ma injin zan karanta muku ku ji waye cikakken dan fo wannan wanda ya koyar da fo wannan wallahi tallahi ibrahim taymiya ne gashi a cikin majmu'ul badawa dan Allah idan akwai wani bawahabi da ya isa ya zo ya karyata ya ce wannan maganar ƙarya nake ba ta cikin majmu'ul fatawa ai ga majmu'ul fatawa a bayana gashi na yi photocopy ta ne saboda in karatu ya zo irin haka kaga yanzu yanzu nan ma na ɗauko magana ta a cikin majmu'ul fatawa saboda na yi karanta na photocopy wurin ne dalili saboda ba sai na ɗauko littafin ma ya zama cewa yana nan suna nan a ajiye to din akwai wani ba wahabi da ya sai ya zo ya ce wannan magana bai cikin majmu'ul fatawa ya zo ya karyata an fahimta ko Shehu Ibn Taymiyyah shine cikakken dan fawannai shi koyar da fawannai kuma in ana magana boka Shehu Ibn Taymiyyah shine babban boka domin yayi magana akan aljinu kuma shi ma Ibn Taymiyyah ce yana mu'amala da aljinu. Ya faɗa. Bari in tabbatar muku da wannan. Gashi Ibn Taymiyyah ce istikdamu istikdamul istikda istikdamul jinni wal ahkamu shar'iyya fi zalika. Aiki da aljanu. Aiki da aljanu da kuma hukunce-hukuncen shari'ar musulunci akan gashi majmu'ul fatawa. An fahimta ko? sai ibnu taymiya yace ah, sai ibnu taymiya yace istikdamul insi lahum misl istikdamil insi lil insi shay'in mutum ya rinka aiki da aljanu ya rinka mu'amala da aljanu kamar mutum ya rinka mu'amala da dan uwan shi mutum ne in ba sai yadda ma ga shafi ga bolin ai wannan ai ba sabuwar ƙariya bace so ina musu tahaddi nace ibnu taymiya shine babban boko su ka san ba karanta littafin ma na bacin bokanci kuma gashi ibnu taymiya shine farkon da ya fara koye koye da eh, wannan ko wannan a cikin zan karanta muku inda ibnu taymiya ce yanzu misali in kana da kuɗi masu yawa irin misali kai gwamnati ne ka tara su sai EFCC suka zo suka tare wurin suka tare maka wuri an fahimta za su kwashe kuɗin to za ka iya sa aljanu su kwashe maka kuɗin su kai shi wani wuri ko kuma ka sa aljanu su su sato kuɗin mutum su kawo maka in ana maganar barawo wanda ya dan fi wannan wanda ya kai da ta'addanci ibnu taymiya ne shi ya rubuta da hannun shi a cikin littafin shi gashi shehu tijani ko ƙarya ne ka kawo wannan maganar a cikin littafin shehu tijani shehu tijani ka ce wai gashi wai shehu tijani wai ya buga jabin kuɗi wallahi ƙarya ne wannan maganan wani yaro ne wai dan ya bata shehu Tijjani shi ne ya buga littafi ya sa wannan maganan wai dan mu ja haushi hmm. da kansu ma sun faɗa wannan maganan ma anzalallahu biha hamin sultan da suke faɗin shehu tijjani ya buga jabin kuɗi shehu tijjani zamanin shi ma babu kuɗi dirhami ake amfani da shi sannan kuma wani yaro ne ya buga wannan littafi ya ya kirkiro wannan kirkirar ya ƙarya wai dan mu 'yan ɗariƙa mu jawo shi ku ga gashi a cikin littafin ku za mu karanta wa mutane za su ji inda ibrahim ya zama tataccen cikakken ɗan fo ya koyar da fo wannan ko wannan da ake a ce za a ɗebo kuɗi daga gidan wani a kawo maka gidanka da sauransu shehu ibn taymiya ya koyar shi a cikin littafin nan sai ibn taymiya ya ce na farko minhum man yastaqribuhum fil muharramati a cikin mutane akwai wanda yake amfani da aljanu ta hanyar abin da Allah ya haramta min al fawahishi na daga alfasha wa zulmi da zalunci wa shirki da shirka wal qawli alallahi da kuma magana a bisa Allah bila ilmi ba tare da ilimi ba wa qad yazunnuna zalika min karamatu salihina kuma suna tunanin wannan karama ne na mutanen ƙwari wa inna ma wa min af'ali shayatin wannan aiki ne na shaitan sai ibnu taymiya ya ce wa minhum daga cikin mutane man yastakdimuhum akwai wanda yake aiki da aljani bi umurin mubahatin a cikin wani al'amari da aka halitta imma ihdaru malihi ko kuma ka sashi ya ɗebo maka kuɗinka ya ɗebo kuɗi ko hmm. wannan ka gani ko wannan ka ga malamin su gashi gashi imma ihdaru malihi to mu aka mana inda Shehu Tijani yace yace yace za a sa aljanu su ɗebo kuɗi ga ko wannan a cikin littafin ku ta haddi ne aka ce wai aljani ya je ya ɗeba kuɗi ka san sata kenan sata ne a sashi ya je ya sata to ga fa wannan a cikin littafin ku dan Allah in akwai wani bawa haibe dai sai ce wannan ba maganar Ibn Taymiyyah bane dan Allah in gani ka zo ka ta ka ce babu in ka isa ni ko wannan maganar ka karanto ta littafi mana babu da kake ta shehu tijani wai wai wai wai wai wai dan wannan da ka karanto a cikin littafin shehu tijani mu ga mun karanta a nan ka karanto babu ƙarya ce kuna yi ne wai dan mu jawo shi mu ko gashi Ibn Taymiyyah shi ya koyar da wannan au dalalati au dalalati ala makanin fihi mal ko kuma ka sa aljanu suna maka wani wuri akwai kuɗi sai a je a kwasa ga fa wannan a cikin littafin ku an gane ko to saboda hakan ana maganan fo wannan ibra taymiya shi ne tataccen dan fo wannan dan Allah mai gemu an kokorin ka isa wannan maganar da na faɗa in babu ita a cikin ko da ke baka sani ba ba ka ba karanta littafin ba ka karantawa ba malamin ka ma kaki su malamin alkanawi mun tattauna wannan gari da shi a sha fm mun tattauna da shi ya kasa sani inda abin yake a cikin littafin ba kwa karatu ba kwa karatu ga wani abakan matar sarki da ido da ta gani ba kwa karatu ba kwa karatu saboda haka wannan akidar ku karkatacciyar akida ce ba akidar manzon Allah ba ce ba akidar manzon Allah bane in ka zo da mun kace zaka zo ka karatu ka ka duro kan shawtu jani to ka duro kan shawtu jani da ƙarya da zalunci da maganan da babu ita a cikin littafi mu gashi mun karanto ibn taymiya ya ce istikdamul insi lahum mislu istikdamil insi lil insi kaga bokanci ibn taymiya ya koyar da bokanci aiki da aljanu mun ku ne masu ganin cewa mutum na aiki da aljanu boka ne to malamin ku ne koyar in dai bokanci ne malamin ku ne koyar gashi malamin ku ya koyar da yadda za a yi misali ka sa aljanu su ɗauko kuɗi daga wannan bankin zuwa gidanka ko daga wancan gidan zuwa wannan gidan ko daga gashi ne malamin ku ne koyar ibn taymiya ya tabbatar da haka na faruwa bari man in karasa muku sai ya ce au dalalatin ala makanin fi ma laysa lahu laysa lahu maluka ma'sumun au dafa man yuzihi wa nawi zalika sai ya ce fa haza kasti fa haza kasti anatil insi ba'aduhum bi ba'din fi zalika wannan maganar ba fa kore ta Ibrahim ya yi ba ba kore ta ba yana tabbatar ka sa aljanin ya ɗebo maka kuɗi daga nan ya kawo maka nan sai Ibrahim ya ce kasti anatil insi ba'aduhum bi ba'adin kamar mutum ne ba komai bane komai bane za a iya yi hmm. ko wannan gata ka sa aljani ɗaya maka kuɗi to kamar ka nemi taimako dan uwanka ne mutum in ka sa aljinin nan ma yayi kaga dan haka ba komai kenan ba matsala bane saboda haka gafu wannan a cikin littafin kai mai gima ogwar in ka isa kai ka zo ka karanta mana inda shehu tijjani ya zama dan fowan nai ko ya koyar da fowan nai ga wanda ya ce za a yi aiki da aljanu haka yake sa aljanun ko kuma ya shi da irin wannan aiki na fowan nai su kwace wa mutane kuɗi gashi a cikin littafin malamin ku saboda haka malam Mustapha bismillah zoro lokacin da wa yawa sai dai kuma ni abin da yake bani mamaki yau wahabiyawa idan da a ce duk shirkar da take cikin littattafan su kaga dai wannan dai ai ai al'uqudu durriya ne bi hmm. manaqib shekul islam ibn taymiya shirkar da take cikin wannan littafin shirka shirkoki ne a cikin wannan littafin kuma misali da a yau a ce wahabiya wannan sun zo sun ɗauko littattafan nan suna kwantemin ɗinsu suna warware abubuwan da ke ciki ka fahimta hmm. to da sai mu ce e suna nufin gyara ne a gare mu sai mu duba mu gani in akwai gyaran sai mu gyara eh mun san ba gyara ba gyara duk littattafan da ka gani na tijjaniya ko na faira dukkan littattafan na ingantattu ne duk wata magana da aka yi tana da dalilin ta a cikin Qur'ani ko hadisi ko magana magabata. To amma da sun ɗauko littattafan nan sun shirkar da take cikin shirkokin da suke cikin wannan littattafai. A ga tun a farko ba suna hana kada a ce wani yana da daraja ba kada a ce kamar Shehu Tijjani Shehu Ibrahim da sauran shehunai suna da daraja ba. To amma shi akan me aka rubuta littafin Ibn ah, Hadi akan me ya rubuta littafin? Fi manaqib Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. darajoji karamomi falala iri-iri girmama girmame na ibnu taymiya a cikin karamomi har da ganin Allah to shi shi waye shi wannan ne shi Allah ne ya faɗa ce ibnu taymiya wannan abubuwan sun tabbata a gare shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne har ma da ganin Allah da hasu ba za su kore masa ba amma mu in mun faɗa ga shehu mu ba mu isa ba ko kuma gashi ya fushe hunan mu yanzu gashi nan dai za ku gani tun a farko farko dukka ba irin yaban da ba su ibnu taymiyan ba hmm. su ce mai taqiyuddin su ce faridu dari, duka wahidul umma kudwatul hmm. umma taqiyuddin duka babu abin da ba sa faɗa wa taimiyya ga shi nan shekul islam to waye ya faɗa masa wannan annabi ne ya faɗa ko Allah ne ya faɗa da dole sai an yadda ba dan maka bane <clears throat> ba dan madina bane eh can wani gari yake da yanzu yanzu <clears throat> sai duk da wannan an faɗi wannan kadiyar an faɗe ta an ƙara faɗar ta to ni zan ƙara faɗarta kuma a nan gurin a nan gurin har yanzu zan ƙara faɗarta da ya mutu ba a sha ruwan wankan gawarsa ba mata ba su je sun yi mai kis ba kuma matan nan duka wahabiyawa ne kakkacewa wasu ne daban wahabiyawa ne to me yasa ba ku taɓa zuwa kun kora wannan abin kun warware wannan abin? kun nuna an yi shirka akan ibnu taymiya ba me yasa ba ku zo ba Wahadara eh, jam'un ila alqal'ati fa uzina lahum fi dukuli wa jalasa jama'atun qabla al-ghasli wa qara'u al-qur'ana wa tabarrafu bi ru'yatihi wa taqbilihi thumma insarafu wa hadara jama'atun minan nisa'i fa fa'alna mithla dhalika thumma sarafna ka gani aka ba su izini suka shiga suka zauna a aka yi masa wanka aka karanta alqur'ani aka nemi albarkan ibnu taymiya bayan kwanaki na ga wani yana cewa wai haramun ne a karanta wa mace alkur'ani to gashi ibnu ibnu an karanta masa alkur'ani kuma har yau ba ku fito kun kora wannan ba ba mu taba jin ɗaya daga cikin ku ya fito ya ce neman albarkan ma ibnu taymiya ma shirka ba shi ma wai wai haddara jama'atu <laughs> minan nisa mata suka zo eh. da mata aka kai ibnu taymiya makabarta bacin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ummu adiya annabi a cikin muslim imam muslim ya rawaito nuhina an ittiba'il Janayiz, mu mata an hana mu mata mu bugawa zuwa makabarta amma shi ibnu taymiya barka jin Shautata, na Ashiri, rijalun wa nisa'un sa'ayan adal akadami yana a cikin muni na har da da sun fi ɗari biyu a cikin kodin tarayya da mata da maza aka ɗauki makarar ibn taimiya ga shi nan dai shafi ne na ɗari biyu da casa'in da shida ku je ku duba shafi na ɗari biyu da casa'in da shida ma ka taba hul ulama fi wafati sheik hmm. abinda malamai suka rubuta akan wafatin mutuwar ibn taymiya yanzu akwai wanda taɓa cewa shehu ibrahim ya yi wafati wallahi sai da yi min sai da yi ma inkari ya za a ce shehu ibrahim wafati yayi ai manzo Allah yake cewa yi fati. to gashi nan su ma sun ce ma fi fati shek a cikin wafatin shi ibnu taymiya din sannan bacin sun nemi albarka da ganinsa da kallon ibnu taymiya bayan haifan haifan ya ce wa annabi ba shi da albarka haifan fa to gashi ibnu taymiya to ku gane a gunsa annabi bai da albarka amma shi ibnu taymiya ganin shi ma ana neman albarka da ganin shi wata barraku bi ru'yati bi ru'yati wa taqbilihi kuma sun nemi albarka da yi masa kiss ta hanyar kis yanzu wallahi tallahi da zaka zo kai wa shehin ka kis sai garin nan ya hargitse sannan suka juya sannan mata suka zo su ma fa fa'alna mithla zalika su ma suka nemi albarka da ibnu taymiya sannan suka yi masa kis suka yi mai kis da mun ga muku ai sun man sarafna kwarto ne kwarto ne ai <laughs> kasan ya mutu ba ba aure ba to yana samun na banza da yana zai aure to daman ai wancan yaron da yake ta hauka Usaini din nan Husaini duk da ban so ne magana akan shi ba ai ya taba faɗa har rantsuwa da Alƙur'ani yace Ibn Taymiyyah dan luwaɗi ne har rantsuwa da Alƙur'ani yace Ibn Taymiyyah dan luwaɗi ne kuma kuka kasa fitowa kuma ku kalubalance shi sosai eh to da wannan nake cewa ku zo ku ɗauko waɗannan littattafan dukkan shirkoki inda da lokaci zo ku kare inda da lokaci za mu bi kurfa kurfa ɗaya bayan ɗaya sai mun fito muku da shirka ta fi dubu a wannan littafin. To yanzu dai ina ka ce a sha ruwan gawa. babu fasharibna fasharibu min min fadlihi ruwan da ya rage masa kasha na gawon kai ibnu taymiya duba ku gani duba ku gani ibnu taymiya wallahi wallahi da kuke gani muna mun ga muku muna da mashi muna kokuntan musuluncin sa mm, sai dai akwai lokacin da naga ka kawo wa baffa hotora wannan wannan hujja akan wannan kai ma ka je ka same su a wajen su ka kawo mishi wannan sai yake cewa ai sufaye ne ai sufaye ne to ku ina wahabiyawan suke har sufaye suka zama su akan gawar ibnu taymiya shi ne ai kaga wannan zai zama ƙarya zai to ko ibnu taymiya dai sai dai ko ku bashi a sufin sosai ko ku ko ku yadda ƙarya kuke yi ba yadda za a yi mutum ga mutanen shi da almajiransa kuma ƴan wani bangare su zo su ne akan gawar shi sai dai ko ku yadda ko in su ne shi kenan sai ku ban mana shi. Kai wannan littafi ai shirka ne sai littafin nan ya bi. To ka gani? Wai ba cikin littafin ce cewa aka yaga Allah wa ayatan mawjudan ta'ala sifatuhu wa shahatan mahabbun bi ainil basirati. Wai ibnu taymiya kaga Allah, kaga manzon Allah da idanu na basira. A cikin wannan littafin fa wai kaga Allah. Ya ga Allah fa. Ni abin da bani mamaki. Yanzu ibnu taymiya saboda tsabagen gyare na Annabi Muhammad yanzu a cikin wannan littafin. Alfiqh wannan wannan min hadu sunnatin nabawi a cikin littafin ma zaka ji inda yake cewa anna ahmad bin hanbali ra'a rabbahu aksar min mi amarra lalle shehu na ahmad dan hanbali ya ga Allah fiye da su ɗari ilma na a cikin bacci to tambayar da muke wabiya da Allah ya kalan Allah yake tunda an gan shi a cikin bacci dan Allah me yasa ibnu tabiya bai sanar da mu kalan Allah ba ya kalan shi yake saboda haka addinin nan addini ne an gina shi akan yahudanci wallahi addinin ibnu taymiya addini akan yahudanci kuma ai ka gani ma ka gani ma a wa shariba jama'atul ma allazi faddala min gaslihi ruwan sauran ruwan wankan gawar ibnu taymiya ma shanye shi a karkai gashi dan a nemi albarka to a ina ne wa qasama jama'atun baqiyatu sadri sidri magariyar ma da aka magariyar da aka mai wanka ma shi ma sai da suka rarraba ta suka ta ci suka ta ci a ina ne to aka sha ruwan wanka sabai duk girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah da matsayin shi a gurin sahabbai wanda suke cewa sun fi son shi akan ruwa mai sanyi a lokacin da suke sahara suna jin matsanancin kishi ba su sha sauran ruwan wankan gawa manzo Allah ba ba su sha ba to amma gashi ku ibnu taymiya yanzu wannan maganar kun taɓa ɗaukowa kun faɗa wa jama'a kuma a cikin littafin kuma almajirin ibnu taymiya ne kakkace ba wahabi ne almajirin ibnu taymiya ne ibnu abdul hadi kakkace Tijjani ne eh, eh almajirin ibnu taymiya ne ba almajirin shehu ibrahim bane ko shehu tijjani ya rubuta yana faɗar karamomin sa da darajojin shehin sa fi manaqib shekul islam ibn taymiya amma mu mun zo mun ce shehu muna daraja to wai wani gashi din ibn taymiya ya fi shehu ibrahim wallahi ba eh wani shehu ibrahim to ai ai ko shehu atiku eh, wallahi ibn taymiya bai kai ba to sannan ina so na ƙara gaya wa mai gemu a makogwaro na rantsi da Allah mai faro ta sai ya karantar da duk wani bawabiyan da ke kasan nan na rantse da Allah habba lalo da Kabiru Gombe da Sani Ajingir inda za su zo wallahi mai faro ta sai ya karantar da su kuma maganar ilimi wallahi ibnu taymiyan da zai taso a kabari billahi alazim sai mun yi maganar ilimi da shi sai mun warware maganganun sa sai mun bashi hujjoji wai dan muna dan rarrabe wadansu abubuwa muna dan rarrabe muku wasu abubuwa ibnu Taymiyyah na ga muku ba cikakken dan fa nine in ana maganar boka cikakken boka bari ku jima abin da ibnu Taymiyyah ka duba majmu'ul fatawa mujalladi na biyu shabi ɗari da da da arba'in da uku za ga inda ibn taymiya ce shi har ma rubutun aljanu yana gani kaji boka shirkar da da gashi gashi gashi za fito da ita wa kadar aitu kaddal jinni kaira marrati ni ibn taymiya na ga rubutun aljinni ba kaga yana mu'amala da aljanu ke wa fi kalamu min kalamil jinni kai a cikin rubutun zan iya nuna maka maganganun aljanu wanda aljanu suka yi <laughs> to kaga yana yana mu'amala da aljanu kenan a zazzawi wai wannan gakotaran ne ba za ka ji wai gice wai wai shehu tijjani dan fo wannan ne wai shi wajen dan fowar ne wanda ya zo ba littafi kai tsaye karanta mu ko gashi mun kawo fowar nai din gashi mun kawo fowar nai din fowar nai din ibnu taymiya gashi abin da ibnu taymiya ce wa minhum man yastakdimu fi umurin mubaha daga cikin mutane akwai wanda suke amfani da aljanu ta hanyar da ya dace imma idaru mali ko kuma a'a kuɗinka ne ko kuɗi ne zaka sa aljani ya ɗebo maka wannan ba fowar nai kenan ba fowar nai ne ka sa aljani ya ɗebo maka kuɗi ya kawo maka an gane ko au da lalatin alama kanin bi mar ko kuma a ka sa aljini ya nuna maka wani wuri akwai kuɗi sai ka je ka ɗebo yanzu kaga nan kaga kaga yaban da Hafizul Mizzi yayi wa Ibn Taymiyyah cikin ire-iren almajiransa wanda suka rayu da shi kaga irin yaban da suka rika masa amma mu ba mu isa mu yabi shi ba ma ra'aytu mislahu qaddu ban taba ganin misalin Ibn Taymiyyah ba. Kaga an share Annabi Muhammad an share sauran annaba, an share sahabbai, an share tabi'a, an share salihai. ma ra'aitu ahadan a'lama bi kitabillahi wa sunnati rasulih eh wala atba'u lahuma minhu ban taba ganin wani mutum mai bin sunnar annabi ba kuma mai bin sunnar annabi kamar ibnu taymiya ba kuma wanda yafi kowa sanin littafin Allah da hadisi ƙarya ne yanzu su bukarin ma kenan da suka kawo hadisan ma duk an shafe su. To ina malamin shi ma. Duka an shafe su. Ina malamin dan mazhabi shi Ahmad bin Hanbali. Shi ma an shafe shi kenan. ibnu taymiya fa dan mazhaba ne yana cikin mazhaba. Mazhaba shi mazhabar Hanbaliya Ahmad bin Hanbali shine shehin Ibn Taymiyya amma yanzu gashi saboda kan ba ma Ibn Taymiyya sai an shafe shi to shi Ibn Taymiyya wacce uwa ce ta haife shi ne shi Ibn Taymiyya hmm? sannan wannan malamin shi ma zan aika mishi da zan aika mishi da sako wannan dan dan da ake cewa dan Kaduna duk da a Kaduna wallahi tallahi mu ba mu san shi ba wanda ya san shi a Kaduna wallahi ba dan kowa bane ni a bakin kare ma zira cewa ko an ce ko dan wurin tudun wada to kai dai kaga kai dai a tudun wada kake ma a yanzu gidanku a tudun wada yake zawiya ku a tudun wada take waye shi babu ko wani malami ko gidan malinta a tudun wada da bamu san da shi ba ali zumbur to ina ne ina ne a wani gida yake to zan aika masa sako da kauye ya tafi wani kauye ya je yana yana yana karantarwa al'akiluna biddini masu da addini wai shehu ibrahim wai waye shehu ibrahim me yi shi waye yazo da me yazo da shi shehu ibrahim ai in za a tambaya ibnu taymiyan za a tambaya waye shi waye shi ina ne gidan ibnu taymiya babu abtar waye khalifan Ibn Taymiyya? babu to ta inda za ku gane ba kwa kamanceceniya da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kan Shehu Tijjani zuwa Shehu Ibrahim tunda Shehu Tijjani ya bar duniya yau shekara nawa ya fi shekara ɗari biyu da bar ya kusa shekara ɗari biyu ko shekara ɗari biyu da barin duniya amma har yau da akwai kalifa daga wannan zuwa wannan zuwa wannan zuwa wannan sosai akwai kalifa wannan shi ke alanta cewa akwai Shehu Tijjani kuma waye shi Shehu Ibrahim shi ma akwai kalifansa a yanzu akwai Shehu Ulmahi, Shehu Tijjani Inyas ya tafi. Su Shehu Abdullahi duk sun tafi. Zawiye shiranan gidan shiranan ana harkar ilimi da komai da komai. Ka ga an san Shehu Ibrahim. Da wannan dalilin ne yasa ma a yanzu Rabi'an su Wahabiyawan shugabannin naku suka ɗauko Rabi'an suka sake dawo da ita gidan Shehu Ibrahim. Ku me yasa ba su neme ku ba in sun san ku wasu ne ku suwaye masu aikin addini ne kaza kaza kaza kaza da kuke faɗa. me yasa ba su kawo rabi a gidan ku bane saboda yankakken gida ne gidan Shehu Ibrahim nan suka kawo ta suka nemi alaka suka sa aka kai jirgi a ɗauko shi domin suna so su dawo da alaka tsakanin gidan gidan tsakanin su da gidan Shehu Ibrahim kuma suka danka rabi dan Afirka a sa. ta Najeriya kuma sai suka ce to dan almajirin almajirin Shehu Ibrahim dan almajirin Shehu Ibrahim shi kuma shine shugaban rabi din me yasa ku ba a neme ku ba mm. To kun ga ku ba komai bane ku ba kowan kowa bane in an nemi malaman ku duka yankakkun baya ne da su kawai daga shi ya mutu shikenan shikenan a gidan shi ba za a samu wani ba da za a ce wannan kalifan sani yana harkar ilimi da sauransu da jami'a ya mutu bai aure ba ba da ba jika ba bayansa ba bayansa kuma misali inda mutumin kirki ne ya kamata a ce an samu kalifansa ko cikin yan uwansa sosai ibn abdul wahab waye kalifansa ibn usaymin waye sa babani waye kalifansa duk waye kalifan su dukkan ba ku abu ai abin da ka tabbatar da izala iskanci ce ba mai yanta sai dan iska ai in ka duba wa'annan ma yanzu Abubakar gumo waye kalifan sa babu babu wannan gabotar da aka kawo shi ma kaga ai shirme yake shi ma kuma suna fata cewa jahili ne Sama'ila Idris waye kalifan sa tsohon soja zaka ce tsohon soja ai soja ne shi wannan kaga ba soja ne ma ba malami bane ai ko ba ga bane in ka duba su ma wa'annan da suke ganin izala da sauran zaka duk bayan su abutar ne ba su da kalifa mu ko babu gidan tijjaniya da zaka je ka samu wallahi babu kalifanci ila yau mina hada kaga shine maganan annabi ma kana lillahi dama wata sala wa ma kana li ghayri lillahi in kada wan fasala duk abin da na Allah ne zai dawoma duk abin da wani na Allah bane zai zai zai lalace ya balbalci kun ga inna sha'anukum wal abtar yanzu gidan su mai baro ta ga nan akwai khalifa shi ma kuma nan gaba shi zai zama khalifan sosai kuma yana cikin ma khalifofin sosai dan daga shi sai yayan shi dan haka dukkan su khalifofi ne na babansu to mu koya mutum yake a cikin ɗariƙa za ga bayan shi ba ta yanke ba in babu ɗan shi ma za ka samu almajirin sa to wai shi wannan mai gima uwar waye uban shi ne babu in ka ce dan malam waye ba sani ba waye ubanka waye babanka a zalan ma waye kai to wane ne kai waye ubanka muna so mu ji ubanka cikin malaman izalan mai gima ugoro wane ne ubanka tukunna duk ta kare duk abin da kuke tunani na rantse da Allah a nan cikin garin Kaduna kai Aliyu Ibrahim na rantse da Allah wallahi tallahi ko ni na ishe ka ba ma mai sai ya shigo ba na rantse da Allah ni ma na ishe ka kun kuma ka isa ka zo mu zauna ka sa inda za a zauna kuma a sa abin live duk abin da kake tunani a ni bisharar da nake kai mai ka tambaye su Musa Asad suna jikin su ya gaya musu da suka taba Shehu Ibrahim mu za mu hada da raddi kuma hadda bulala in ka isa ka sa wani masallaci yadda ka zo ka ce waye shi ka zage shi wa tudun wada ga abin da zai faru kai ma ka zauna ne iskar sai dai ka je ka yi a cikin daji can kauyen Abuja ka ɓoye a gaban wasu 'yan mutanen da kake dan samu ka dan yi dabara ka samu abinci a wurin su amma ka zo fili ka zo kai kai ma ka san wallahi ka tambaye Musa sai da sunna ka san shi ko shahararre ne fiye da kai tun kama ka fara da'awa ya fara da'awa ka tambaye shi abin da ya faru inda aka yi ne wannan yankewar bayan ta wahabiyawa ai asali ya samu wancan da yake magana cikin inna a tsaina kal kautar inna shani aka huwal abtar makiyin nan naka ya rasulullahi shine dai mai yankakken baya to har abada makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam za ga mai yankakken baya ne mai yankakken baya ne yanzu ma gama karanta muku hadisin da manzo Allah sallama ya faɗi alamomin waliyai cewa in an gansu za a tuna Allah za a ambaci Allah to mun kawo waliyanmu ne sannan a soyayyar manzo Allah sallama ita ma manzo Allah mu ce alamomin mu ya faɗa bai faɗa alamomin ku ba bai faɗe ku a cikin wannan alamomin ba kowa da an karanta kai ba wabi kai ka san ma baka ciki sosai min ashaddi ummati li hubban nasun yakuna ba'adi ko yawaddu ahaduhum bi ahlihi wa malihi Ani, wannan siffofin siffofinmu ne kowa ya sani kuma kun sani ko in an faɗa ba za ku ce ku bane ba masu siffofin siffofi na munafiki wai zara aita hum tu'jibuka samu. wa in yaqulu tasma li qawlihim ka annahum kushubun musannada wannan shine sannan ya faɗi masallacin ku ya faɗi masallacin mu ya faɗi masjidin masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina eh akwai kuma usisa ala taqwa hmm. wannan shine namu kuma eh dan haka ake gina shi ba dan raba kan wani ba dan haka babu wani mutum da muke gasar masallaci da shi eh to wannan shine eh sai dai ni dai ina ganin iya abin da zan ce kenan alhamdulillah Yau uwa wannan goren sallah ne a takaice abin ya zo baktatan hakan nan amma wannan mun dan fara shafa kan ainihin ah, mai gyau a makogwaro ne game da wannan matsalan ta cewa dai shodiyan dan dan fojirin ne ya buga jabin kuɗi da sauransu wani kirkirarren kisa da suka ƙirƙiro a cikin littafansu insha Allah rabbi zuwa gobe zan kawo muku cikakken raddi ingantacce wanda ya fi wannan zafi akan wannan mai gima a makogar mu tabbatar da jahilci shi kuma mu tabbatar mai da shawarar janibi taɓa amfani da kuɗin takarda ba ba da dama har bare a buga tunda sun ce buga ai ba ma injin ma shawar jani da dirhami ya amfani eh. zamu da janibi dirhami kuma zan karanta muku inda shawar jani shi in an kawo dirhami ma rabawa yake tsakanin almajiransa sai ya raba yuqassimu baina na mizatihi bi wallahi shehu tijani mai arziki mai arziki ne gidansa ba wannan sarautar nan bar kuke gani sarautar nan bar kuke gani cikin gidan shehu tijani sarautar Morocco sarautar Jazair din ba ga ma shugaban kasan garin ba tijani bane ba tijani ne saboda me shehu tijani mai arziki ne mai kuɗi ne dan kasuwa ne bari ku ji shehu tijani sai da ya yaƙi irin yadda manzon Allah ya yaƙi akan doki don ɗaukaka addinin musulunci wannan kissan kamun karanta ta a cikin littafi a bakin wani babban malami Eh, zulwa jahaini shi ma abubakar treta hmm. a bakin shi na fara ji muna karatu a zauren shi asin shi ne malamin da ya dariƙa yayi shi a yayi izala hmm. ni ban san ma ina ya mutu ba ya dariƙa yayi shi a yayi izala malam treta amma ana maganar ilimi a zamanin shi ba shi da na biyu a cikin wala layin mu ɗaya da shi plan road a bakin shi na fara jin yakin da shehu tijjani yayi dan ɗauka addinin musulunci ibnu taymiya gaba da mana yakin da ya ɗauka addinin musulunci mun da yakan ma addinin musulunci ibnu taymiya ba mun gaya muku har ya koma ga Allah yana da malamai guda biyu yahudawa ne kuma yana zuwa ya karatu a su. ɗaya sunan shi Ibn maimun ɗaya sunan shi Ibn malika yahudawa ne wallahi tallahi kuma in akwai mai ja ya zo ya karyata wannan maganar ya ce ba malaman ibnu tabiya bane kuma har ya koma ga Allah bai zuwa karatu din su ya zo ya karyata to ka faɗa mai dai yanzu sai da ya je yi abin da ake cewa kafara ga ma ɗaya littafin shi da wannan dole ya je kafara wannan littafin shi tijani ga wannan ma isharatul rabbaniya bil futuwatil ilahiyya gashi gashi da sayyidi abul abbas ahmad tijani gashi wannan ahzabun wa auradun gashi da gashi nan na shehu tijani al qutbur rabbani wal arifil ah, samadani samadani sayyidina wa maulana sheikh ahmad tijani ash-sharif al-hasani radiyallahu anhu wa nafa'ana wal muslimina bi hubbihi amin gashi nan littafin shehu tijani sai ka je kai ka fara na rantsi da Allah sai kai ka fara in ko baka yi ba tana tara tana bibiyar ka ga zazzauye ma ya ce wallahi su ma aka zo suke ban san wannan aliyu da nuna ba <laughs> eh eh ustaz eh, abdulmalik azazzawi shi ma ya ce ban san wannan ok ɗan zaria Ɗan zaria eh dan zaria ko eh. ok mun taɓa haɗuwa a kaduna facebook connect ko shi ne ko saboda haka ɗan uwa za mu dakata a nan insha Allah mun gode da wannan ziyara da Sheikh Mustapha Sudani ya kawo mana wannan makaranta ta mai albarka kawo mana fatan kunna shaɗaɗɗu da wannan ɗan takaitaccen raddi da muka gabatar da dai mun shi ne a takaice da abubuwa ba wai an shirya musu ba hmm. to amma mai gima mu ugoro ka zauna e, ka jira e, za ka san wane ne dan damfara za ka san waye dan fowan nai mu wallahi waccan magana da suke yi ta zagin annabi sallallahu alaihi su bari a gaya musu su bari su zagin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama sai su ma za mu zo kansu insha Allah kaga dai mu ba ma tare in an ce in shiya suna zagin sahabbai ba ma tare da zagin sahabbai amma muna tare da su ta guri da ba ma tare da su a zagin sahabbai to in kuna zagin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam shi amma za mu hana su zagin za mu za mu daina musu raddi akan zagin sahabbai sosai kuwa kuma in har kun yadda ku zagi iyayen annabi to bai kamata ku hana zagin sahabbai to da mai zagin annabi da mai zagin sahabban annabi ne kuma sifa Me zagin annabi shi zagin sahabbai fusukun manzala sallallahu alaihi wasallam sai yace sababul muslimin fusukun zagin musulmi fasikanci ne man sabi sahabi da Allah la'natullahi wal malakatu wanda ya zazage sabai na Allah ya tsire mi to su ɗan izala wahabiyawa su zage annabi zage sa ba zage sayyidina ali suna zage sayyidina ali ba sahabi bane sayyidina hasan ba sahabi bane Wani sayyidina sahabi ne kuma suna zagin su suna zagin sayyida fatima ba su zagin annabi to su ɗan izala wahabiyawa su sun hada ne su zage annabi su zage sahabbai yana nan cikin fatawar ai in yi lokaci za mu zo mu faɗin da suka zage sayyidina ali to kaji azizu wace anan abuja ma ba wanda ya san shi Abuja ma ba wanda ya san Aliyu Kaduna. Duk ƴaƴan ƴan banza ne ba. Ba wanda ya san su. Kawai an zo bariki kawai an haifi ƴaƴan banza. abinci. Shikenan kawai. Saboda haka aiki zai tabbata ta kanku insha Allah. Yan uwa nan zamu dakata. Allah ya karɓa ayyukan mu na alkhairi inda muke jiri Allah ya ba mu ladan da muke so Allah ya karɓa. Amana ko muna gaya muku kibi na ganin ku mai jar koma. Duk sanda za ku yi wani abu akan mu wala ba za mu kyale ba wa in uttum udana in kun dawo za mu ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum huwa khairun lisabiqin sabartum mu aqabtum din muka dauka yawa fa fa kuma ni tada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda yake tare muku iyaka ku raba misali yadda yi an fahimta ko saboda ka in wa za mu dakata anan muna godiya ga ziyara ga Sheikh Mustapha Sudani wanda shi kuma wancan dai malami Allah ya saka mai da alkhairi malam malam Abubakar Salihu Zari alkali wanda tare da tare da malam Mustafa mm. suka je Sudan alkali na san shi yana da mu'amala mai kyau eh tare suka je Sudan duk da shi ma wani zubin yakan dan sake layi to in yayi in yayi abu mai kyau za mu yaba mai haka muke mu mazhabar mu matafiyar mu in kuma yayi mara kyau shi ma za mu bi shi da rajji kan shi wannan din da yake cewa a Kaduna yake da can ka ga ina ruwan mu da shi ruwan mu da shi kuma ina ina kira ga yan uwa kada ku daina sauraron karatun wahabi karatu wai dan wai ku fahimci wani abu a cikin sa ku daina ba abin da zan kaji wahabi ya yi shehu ibrahim ko ya yi shehu tijjani kariya yake yi wata manufa yake nufi ku zo gare shi ku kusance shi eh. daga karshe kuma in ya jawo inda zai ja a cikin ku sai ya zo ya rika bata shehunan ku shikenan ya lalata muku rayuwa dan haka ni ba sa burge ni wani ji sun yabi shehunai ko to ba shi yasa ba nake cewa kar ka saki sassauta ma sai dai abul fati asadi sako daga gare ni zafin nan da kake ka kara akan zafi hmm. eh kakka sassauta ka kara akan zafi shi ba wahabi manabiki ne ba a sassauta mai hmm. sako na izuwa gare ka zakin faila sai dai abul fati asadi ina bukatar sako na isa gare ka zafin da kake yi wa ainihin wahabiyawa kakka sassauta ka kara karawa ma shine daidai hmm. domin kai ba wa iya zaharu alaikum la yarqubu fikum illa wala yurdunakum bi afain wa ba saboda ka za ka kara akai hakan shine daidai haka muke so domin shi wahabiye yadda suka sanya aka yi ta kashe yan shi'a a garin kaduna suna samun dama suka gaba da yan shi'a to ganin ɗarika za su dawo wallahi kisan da ake ma yan shi'a a garin kaduna wallahi la'azima ba aikin kowa bane aikin wahabiyawa ne wallahi aikin su ne to kuma burin su in an gama da shi'a a dawo kan yan ɗarika saboda haka mu da ku wahabiya wallahi ba sulhu sulhu wala ma fi babu we, we, there is no any reconciliation in between me and you babu tsakaninmu da ku wallahi babu wani sulhu sulhun kenan ku dawo ku bar addinin Ibn taymiya ku dawo addinin annabi muhammadu in ba za ku bar addinin Ibn taymiya ku dawo addinin annabi muhammadu ba wallahi mu da ku wallahi ba sulhu wallahi za mu taya yakan ku ne da hujjoji har sai mun kai ku kasa kuma sai an gano addinin ku addinin kariya ne saboda yan uwa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina al fatih al-katimi wa ala alihi haqqa qadri bidaril azim